لأجل تكون السراب وشكراً لأجل تكون شكراً لأجل تكون شكراً لأجل تكون شكراً لأجل تكون شكراً السنة قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد القاسم رحمه الله وأنا بسألك من يتعيى هذا السنة قد تتعيد تأكيد حتى أين إمام رباتا الله يقرأ مصبوح ما خير كربان رسول الإمام ابن عبد a ah. ɗan wasan samu labarin shaman da wuri da lafiya na ambata ba su ce wasu kansa Allah a tashi cikin addu'a Allah ya tashi lafiya ya sa ka fara yin shi da sauran marasa lafiya da sauran musulmi Allah ya yaye kowa da su da musa Allah ya sa kuma ka fara gari mu da masu ya Kamar ta mutashin mana yake cewa ba cili zubi sunna babi na tabbas kenan abin da ke bayani kan mutunta sunna kar mu manta a sunna anan suna nufin baki daya abin da yake da alaƙa da akida da tafarki da manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عم بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي أبيد عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يستحيي عندي عند الشيبة ملزوما بالسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه wani hadisi isnadi ne kyakkyawa saboda wannan mutum mai suna Salih ibn Rashid al-Khayyar wanda ainihin wato malamai suna cewa la ba su malam ibn Abi Asim ya karɓi wannan hadisi ta hanyar Muhammad ibn Ali ibn Maimun wato Abdul Abbas ar kenan ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da sittin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ce da Abu da Usman da Musa bin Ayyad al-Harrani ya rasu ne shi kuma shekara ta ɗari da saba'in da bakwai da Salih ibn Rashid al-Khayyar da Abu Ubaidin Abu Kai da ɗaya ne daga cikin rijalu Muslim yana riwaya daga Anas bin Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yastahi min shayba min shayba Allah yana jin kunyar mutum dattijo ma'abocin turkura da zuman lissunna wanda yake kokarin bin sunna an ya kala ku shay'an fala yana jin kunyar wani bawa daga ko bayan tsoho dattijo ainihin wato zama yana bin sunna Allah su wata'ala baya hana shi da abin da ya ruka abin Allah ana ji yanzu ne ma'an da shafi shi kuma da tazuncin bin sunna farko yana nuna zuwa ga sukar kunya ta Allah kamar yake tare su abu dawo da rikin ba hayiyu sikirun Allah yana da sukar da jin kunya wato kawaici jin nauyin masu daraja wannan sifar da Allah ya Allah sauran sannan yana nuna zuwa ga kullalar tsoho dattijo mai bin suna. Ku me yasa aka ambaci dattijo a wajen bin suna nan? shara zuwa ga cewa ai galibin dattawa da ke bin sunna sama za ka tarar suna suna wajen bin suna. kuma dattijo ke bin sunna zai bi ta ne kawai cin ya gamsu baya bin ta saboda yayi kuma gare sun dattawa da matasa su suna iya bin sunna kawai by accident ya zama kawai sun ci karo da ita ko kuma saboda ana yayin ta wani ma saboda budo da yake so ya aura ta ce sai ya bage mu shi kenan suke barge mu shi kai dangale wannan shi Allah ya ji da kuma ta fuskariya ya canza shi zuwa ahlus sunna wata kila abin bai riga walan ba ne da walan ba imani fi kuma ne bai riga ya zauna a zuciyarsa ko amma in kan da gaba musamman a wannan zamanin namu kuma da kyau sarkin da karin mu a cikin ilmu matasa da yana hakura da wauta mu da rashin hankalinmu da rashin ganin darajar manya da muke shi ya shi gaskiya ana harkar su wannan ana kyauta ne cewa dan Allah yake duk da ga an shi dattawa suna taron shi a cewa kai kana shiga cikin yara shi kuma yana gana addini yake yana daga cikin alamar shi ma da gaske sannan kuma kuma ya kamata mu girman su kyautata mushi mu'amala musamman ta yi zaka ga wata kila mata da zurfin ilimi a bai da ke tsalle iradi ba ke iya musa launin hadisi ba da ke iya fashin baki in ana rikin addini ko ana musu kada ya yarda suna abin da aka kaya min cewa suna ne zai Sun waɗannan allah ma yana jin kwanci haka abin da ke nunawa shi ne ka suna sunna har gemun kai ya fari kada wai kana matashi kana bin sunna a lokaci kankani da zaran kasa ma yake Abuja shi ne gida ba Su yadda aka san ka sai a gaba haka ke ba sai ka zo kana zanzu haka kai kana yin kana yin fifa iya kuma baya a gaba ɗaya kawai ka yi riba insha Allah ma tun da abin da ake karɓa zafin kai ne kawai suna mana kai da kake da cikin yanzu ya aka sun taɓa masu kashi shi na da ba su inganta ba ko ku ba daidai ba idan wannan ne kaga sabon ilimi ne kaji hawa ne amma kawai idan wato rayuwa cikin yan duniya ta canza ka abun a yi maka kuka ne a yi ma lalacewa Allah ka kare ana hadisi game da muka mata hadisi ne kyakkyawa ainihin wato malamai sun inganta shi al-imamu abul qasim al-tabarani ya rawaito shi a cikin al-awsat haka nan kuma wato ainihin wato المنذري جايب باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمودة الأمور وتحذيره منها wanda da bayani a kan amfani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi tankiya a kan tararrun abubuwa bid'o'i da hadiru kushin ha kunnan da razan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masafai sauran al'umma akan su su da yau qala hadathana abu bakr bin abi shayba قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة daga malam abubakar ɗan gidan abu shi malami قال يتي حدثنا وكيع إمام وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي شيء لك سكين قصور الكيو واتو إن كنت تأيد بشي شمالا وكيو شين يكلا بمدى أحسن سبيان الكيو لا يرسوس عشان نقوم بشي يكي رواية سبيان ابن الكيو السوي إمام وكيع هو مالا من يتبع ينا دا تاريخي بجوال da falala take ne ke kan da zafi ban da bai a cikin kuma da nuna ya daga cikin alaman kasar kufa ke shan kurfaye na shan ribin kufa wannan irin tsiri da suke yi wanda ke sanya maye Allah ya gafarta shi ba a karɓi kuskuren su ba ko ba za a ci musu karafi ba domin tawili ne suke imam wakil ya rasu ne a shekara ta yi a cikin da ba hijirar mutum ba su ne wanda an dalibai sun fi bari tsaki za ta mala abu mahdi yana tafiya Da tafiya bai an kara ba sai suka kewaye shi kawai a shi ke zango kawai ba ya kara da shi ba da ya ku da arziki ya ba su hadisi na kai fara musu karjin hadisai ka ake su ba su hadisi wajen dubu a wannan a wannan ɗan awanni ba a jin kome kuɗi dai sana sana sana ta. su dinga koro su dinga kasan ana irin da ake ce mashi har cikin tattalawa Allah rahma ne na hadisi ba da kai Allah ya gafarta mu akwai abokin shi Hafs ibn Riyad al-Qusi tun da aka ba Hafs dan Riyad al-Qusi al-Falanci to mutum ya kara mishi magana har suka wa duniya ko ya mai sallama baya amsa ya kira shi walima baya zuwa kuma an ce yana gaishe ka ba ruwan shi aka yi mishi wani mummunar Allah ya gafarta mishi dan ya kira da imani shi an ba shi alƙalanci ne kuma an ba wani ya ke ci gaba da gaisawa shi ta abba ibn muhammad babansa jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah radiyallahu anhu an abi qala jabir yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mutane jawabi rahmatullah wa yu'ti alaihi bima qala yakan yi yabo ga Allah ya jinjina wa Allah da abin da ya cancanci Allah kuma ya kuru sannan sai ya ce man yahdihi Allah wanda duk Allah ya shirya ta shi Allah ya mishi da wuce ba ga shirya wala mudilla la babu wanda ya yake ba shi wala san wala ransa wala duk wani dujan wani Allah ya mishi da shirya man yudlil wanda ko ya riga ya bata wala hadiya lahu ku babu abu da shi da hankalinsa da lissafinsa da iliminsa da hankalinsa da masu shi ba su suke kashe wani ya bata خير الحديث كتاب الله آه، الغير البرجي شيء ذكر الله سبحانه وتعالى بعدي وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم طبي الغير الشريعة مش الشريعة من الله صلى الله عليه وسلم يعني رواية مصري وخير الدنيا شيء وشر الأمور مودة ذاتها مش شر الأمور شيء فارغ الأمور وكل مودة تجمعها هو أبدا كفارغ شيء a cikin addini ke wannan riwayar al-Imam Muslim ya rike da haka Imam Ahmad ibn Hanbal da Nasa'i kuma wata riwaya da banta Muslim ta hanyar ainihin wato da shi wannan safa ta Muhammad wannan hadisin shine hadisin hadisin wato wato hada التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وتجواب حاجه wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyawa sahabbansa ainihin masu cikin da koya masu ita da ke koya masu suna da kusa alkuwari sai kan fara da wannan jawabi alaihi salatu wassalam a wajen zanta duka shi kamar hudu ga juma'a ko hudu ga tsallar idi ko duk wata lacca da zai yi ko wa'azi ko a wajen daurin kauye alaihi salatu wassalama kan fara da wannan hudu ba wato yakan fara da yabo da Allah da godiya ga Allah wasu malamai suna ganin wannan lafazi na yabo ga Allah da godiya ga Allah yana yin daukan lafazin da zai iya bada wannan ma'ana kuma ɗaya daga cikin lafazin da aka ruwaito shine inna alhamdulillah zuwa karshen ta suna ganin ba shi kadai bane ana iya yin wani shi ayi wannan malamai suna da wannan magana sannan lafazin da aka ruwaito a wasu kare-kare da rage-rage a cikin su amma kuma akwai abin da yake shine kake cewa wanda alherin Allah ya kai ga malam nasu bin albani rahmatun tashi alai a wannan karni da ake rayuwa ko kuma su cikin karni na baya shi ko albani shi ya sake raya amfani hada kuma da Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga ta a rubuce rubucensa idan ga ambatanta a maganganunsa da jawabansa ne mata littafi ma na musamman sunan kafa kenan kufatul hada allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu sannan tafaransa malam albani muhammad awal adam kanan zariya malamin mu. wannan cibiya allah ya gafarta mashi shi mana da wannan credit don ya a wannan kasa ta mu arewacin najeriya da ƙarshen masu makara da hausa malam albani shi ma ya kai ana jin haushi ana dunkufarki ana cewa ba a so ana mushi ɗan kira da ita malam albani ya daure ya yi har kowa ma ya kaba har yanzu ta zama ita ce wato mabuɗin zance malamai suna yi malamai na yi yan boko na yi yan siyasa lakcarori inda ka wasu ma haɗa ƙare-ƙaren skype da tattarawa zuwa hausa kuma turanci Allah ya tsanta ladan da yake baiwa idan da suka raya sunna bayan mutuwar. abu shakka dole a masu wannan falalar almuhimmu shine waɗannan lafuzza ne masu albarka da ƙa'ida alimam imam musa ya rufu hadisin wannan mutum boka wanda aka ba shi labarin cewa ai muhammad da abdullahi ba ya samu taɓa hankali shi kuma ya daga ƙauyensu ya ce shi kuma yana dangantaka da banu hashim dan su ke lafiya ya je musu mago sai ne san manzala sa su ce an ce muna a duniya ta kuma shi da wurin kuma manzala sa su ne karanta mashi hudu sun hada bayan da ya gama da shi wannan suna yana da daɗi ƙwarai da gaske na ji maganganun bokaye da aljanu da matsafa da yan gori ban ci da ke daɗin wannan ba don Allah ka maimaita mu annabi sallallahu alaihi wasallam maimaita mu shi kar maimaita mu sannan ya musulunta yana daga cikin albarka da falalarsa haka mutane su dage wajen kiyata da ƙara da mutukan su tare da cewa kamar yadda malamai suka faɗa mustahabi ne fara zance da ita ba wajibi ne ina wata bukana wani amma dai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuna kowa daga magana ba ka kan wahala kana ta yin sai ko ka ɗauko na wani malami can daban ka je kai can wasu can ta har ma in kana yaban Allah haka ne kana zage shi ba ka sani dan ne ba za ka tsaya akan na manzon Allah subhanahu ba. ta'ala idan aka ce ba dole ba ne saboda an samu tun gabata ba su dole ba ne a cikin sabai da tabi'ai na bayan su sun fara wasu tsawabai da wani zance daban da nasu kuma Sanar kalli da cikin malamin magabata mafi yawan su ba su fara da ba kana ya kafa su uzurin cewa to kuma su ganin ba wajibi bane ko kuma saboda ainihin wato ke inganta ba a wajen su kila amma kuma yanzu gida wurin ka to kai ka rubuci wannan kuma ina faɗa ne saboda mu kuma canzu na da wani tunani da ba'a ina duk wanda ya zo magana bai fara wasu hajji da a ce wa dan bid'a ne gaskiya ba daidai bane ba daidai wataƙila ma karatun shi ba irin wannan ma'ana ke tike zuwa ga ganin wajen cin bashi ko bai ma san da ba kuma ya saba ko kuma wani wani ke da zai tsaye wani karkacin shi kan bid'a kan da yawan yana na ahadu sunna ayin su sannan a hadin sallallahu alaihi ya yakan fara da ita shin yakan fara da bismillah hakikin da malamai suke shine babu bismillah a wurin wasu ilhakin cewa ana iya farawa da bismillah sannan sai a duna ita a fara ita a gefe alayhi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da ita a kuma juma'a da wurare to baya farawa da bismillah farawa da bismillah sai zama laifi ba da akwai dalilai da ke suke na halaccin kayin bismillah a farkon da shi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kara da ayoyin nan sannan suke karawa aya ta farko wallazina amanu taqullaha ta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum آية تبين على الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهم رجالا كثيرا ونساء وقال شعب سورة النساء ثم آية الذي الذين آمنوا اتقوا وكل قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم Allah ta cikin sarrafa da wa'azi ne mai girma wajen nuni zuwa ga lalle mutum ya fi tsoron Allah akan abin da zai faɗa, tsoron Allah akan abin da zai aikata. malamai hujja da wannan abin da Allah ya yi sana cewa babu laifi in ka zo tawaji a janyo ayoyi waɗanda ke da alaƙa da abin da kake so kai sannan babu laifi in ka zo tawaji kuma ba mustahabi bane in ka zo in zaka da ayoyi sai ka yi a'udhu billahi min shaitanir rajim kai su da rabu kuma dole sai ka karanta da tilawa shi ne musabi ne yanzu ba mahalli ne na tilawa hali ne da iji jaji kuma annabi dukkan sa ayoyin nan yayi bismillah ba ya wuce billahi da kuma dabaki ko ce wani hala rabba ta ya kamshi idan hali ne tilawa da tafsirin alqur'ani ko wajen karanta alqur'ani da kuma yafi ai haka amma a cikin jawabi da magari to ba dole bane sai yi wannan alai ta wannan daga cikin kwa'i da ke ciki sannan a mahallin da malam ke mana hujja da shi anan shine wato akan buɗe satul qubur fararren abar abin da ake nufi da fararren abu shi ne duk abin da ba yi da asali a cikin aji wato gida wadda take ainihin wato ma ufukisa ala afarahu fi shari'ati din da alai da aka farar da shi a kawo su cikin addini amma kuma Allah ni ba ba a ga abin da ke koyon bayan shi na da abin da za mu yi addini za ka fi ya jama'a dinga yin azumi litinin da alhamis ya ce saboda manzon Allah su kare kuma yana yi ba ya ce a yi ba ladan ga falalar Wani shi al'aslu ba al-hujja al-mansusa hujja ta nasu ko istinbar wanda yake karɓaɓɓe malamai sun karɓe shi ya jama'a ku dinga yin sadaka saboda ga ladan ta ga falalarta ya jama'a ku dinga yin sallar ya jama'a ku bar kaza saboda kaza da kaza shi ne addini kuma a samu tun asalin addinin akwai wannan abu karai idan wani ya zo da wani abu da yake so a yi shi don samun lada ya ka ce mashi an ta halar a ina ne aka ce a yi wannan a ah, sai su kawai ne aka ce a yi amma yana da kyau daga ainihin a ciki ai tasbihi ne ai ambatan Allah ai murna ne da addini ai kan manzan Allah ne shi kan kawo su umuma su bar mishi wannan karkai wani daga cikin muhudasat yadda mutanen baya suke ganin canza suke ganin dacewarsa don ka tara mashi zarci karka ba abinda za a gaya maka a gaya maka inda Allah ya ce inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbatacciyar falala kula da shi idan babu to kawar musu kayan su shine mu da fatul ummu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tankiya a kansu ya nuna a guje su shi duk wata a fata shi duk wata fata yar wuta shi babu laifi a wajen yin wannan jawabi a bukutul haja hajjim sallallahu alaihi wasallam ya kan tsawon lokaci kan kuma yi tun fara hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wa karatu a kashi wani lokaci ya kara da waɗannan ayoyi wani lokaci kuma ya fasu bai kara wani lokaci kuma ya kara da wancan fa inna asaka hadithu kitabullah haka yana da wuraren tsayawa da akalla guda uku ne a kusa amma mafi falala shine a cike jawabin ga baki daya a kuma da yaushe ba ta mun gara wannan da fa'idojin har ila yau shi wato a ita qawlatul haja ana iya fadanta a baki kuma ana iya rubuta ta a zance shi ana jawabin nan haka ne ko jawabi ne rubutacce ne laifi ana iya rubutawa ibn taymiya an samu cewa yana fara tafi shi da wannan jawabi ko shi ara shi da baka baya ga shekul albani muhammad nasir fi al'allama musamman misali da filin rahmatullahi alaihi ba shi ma ya yi sharhin ya da littafi shi ma wanda asalin shi ce da ya yi a kan sharhin wato kwakwata hada ya fita da fa'idoji daban daban bayani a kan tsarkake Allah da yi masa yabo da godiya da jinjina da neman taimakon Allah shi kadai da ainihin neman gafara Allah da itirafi da zunubinka cewa da kake wani uzu billahi min shururi anfusina sai a ta muna neman Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan da kuma munanan ayyukan da bayani akan wato cewa lafazan ba a so kana canza su kamar su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani su karka kokarin canzawa ko karawa ko ragewa wannan yana daga cikin wato azarbaɗi wasu mutane suke a suka cewa sai sun canza wa ala salafi masu ma'ir ko sun canza mashi lafsun ba ko sun karkace daga abin da aka shi babu ainihin wato alfanu a cikin yin haka sai mutum ya tsaya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato tsaya to a قال يسوع حدثنا محمد ba مسكين قال حدثنا سعيد بن hakan عن ابي مريم am muhammad bin ja'far am musa bin qaf an abi ishaq an abi ahwas an abdullah bin mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iya wa wasati al-quri wa inna shara al-quri mudaqatuha wa inna kull mudaqatin bid'a wa inna kull bid'atin dalal wannan riwaya ta kuma hanyar muhammad bin sahib al-yamani daga sa'id ibn hakam ibn abi bakr wannan kusurar gugule da ba sa'id Hakan hakam ibn muhammad shi din ne dai ibnu abi mariya wanda ake cewa sa ibnu abi mariya a a wato a sa'id ibnu al-hakam ibnu muhammad muhammad shi ne abu mariya maryam mun gani an muhammad ibn ja'far an musa ibn ukra daga abu ishaqa as-sabiqi kenan daga abu al-ahwas abu adam mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum ina dan kunnan ku a hirkunku wa muhdathatul umur ku guje ma ababe abare kirkirarru inna sharral umuri muhdathat lalle mafi sharrin al'amura a cikin addini shine inna kullu muhdathatin bid'a abin da aka kirkiro bid'a ne inna kullu bid'atin dalala a cikin bid'a fata ce yar wuta ce ce a cikin cikakken aiki wato na farko wannan abu ishaq shine kamar da muka gwada amr ibn abdullahi sabi da malami ne majalisi amma ya samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa amma ya samu mutaba'a na wannan riwaya da hanyar Musa ibn Ukba wanda aka zo a ji wannan riwaya kuma wancan da ya fi shi da mishi shaida wannan riwaya da malami ya kawo al-Imamu Imamu Ibn Hajar ya fitar da ita ta hanyar Ubay ibn Maimun al-Madini قال حدثنا عبد الوهاب بن نجى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن عبد المكاري قال سمعت العرباد بن الثانية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمودثات فإن كل مسلم صلاة وانا رواية كما لا كفت لك عبد الوهاب ابن لجا الحوثي أبو محمد يا رسول الله شكرا لكن لكن يا لديك يا شيخ سنة أبو داود الرسائي شكرا لك ما لم يشأ الوليد ابن مسلم ابن عباس wanda kuma malamin cikin malamai da sunna yake shi ma ana tuhuma shi da na taswiya mutumin kasar sham ne ya rasu shekara ta ɗari da tasa'in da biyar shi kuma ce daga abdullahi ɗan ala daga yahya ibn abdul musa yahya yake sabiki al-irbad ibn sariya na ji malam a ɗan sariya cikin sahabban nan radiyallahu anhu hadisin na mashhuri يقول الإبراد أنا سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله ينا سوى إياكم والمكلفات kina jan kunnan ya ku musulmai kina jan kunnan ku ku ne san ciwoyi inna kullu mustaqim dara lalle duk wata bid'a madashi kuma musulmi ya kamata su ya kalli wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yake kuma aji shi yace ina jan kunnan ku ya bid'a duk ne musulmi da ai yi rigima da su akan bid'a ne da an ce musu kaza bid'a ne su guje shi ta ce a'a su zo suke dole sai an samu yadda za a yi fage ne a shigar da shi wanda ku shakka mu a tafarki ne gaba musulmi ya kiyaye bid'a ba karamar barna ba shi a cikin addini Allah ya tsare Ana hadisi a isnadin sa kamar yadda kuka sani akwai alwalid ibnu ibn muslim wanda yana yin tafsiri da taswiya sai dai a kai riwaya ibn majah wanda za ta zo yayi yi da sama haka hadisin ya tabbata ne kawai mun kada ya tace shi Kana abu abdullahi da ake sai saburi shi ma ya tace shi ala da sana amr bin usman ala da sana sana baqiyat ibn al-walid am buhayr ibn sa'd an khalid ibn ma'dan an abdurrahman ibn amr bin sulami an al-ibad ibn sariya annahu haddathum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإياكم ومرسات الكفر فإنها ضلال wannan kusurin kuma daga amsu na ali al'adha daga bakiyar ibn wali shi ma tafsirin da su bai alai daga bujayr ibn sa'd wato abu khalid da shi an khalid ibn ma'dan khalid ibn ma'dan imam ahli sham kirgan ba da kam abdurrahman ibn amr al-sulami da ikad ibn tariya ana kisa shi ma wato sayyidi ne da gairi kenan da an ana ta wali ibnu ta dan wali amma akwai musaba saur ibnu yazid bin kiratu wani ya kara kawo hanyoyi da zan kara ma wacce riwaya karfi a wannan riwayar aka ce irbad dan sariya yana cewa babu sahabban Allah sallallahu sun wasallam yake cewa annabi ya ce Iyakun wa muhdathatil umuri ina jan kullum ku ba ma ababen da suke kirarru fa inna ha balala lallai su ke kirarrun abubuwa bata ne waɗannan hadisai suna jan kane ne kan guje mafiya ba ta sana ibn khalid sana abu yamani اليماني ta sana isma'il بن عياش an أرقاء ibn المنذر عن المساهل ابن حديث عن الإرباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ذات الأمور فإنها ضلال يجي لقى عيسى بن خالد بن نافع لقى أبو اليمان شنع الحكم بن نافع مالك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أبو اليماني قال مسلم قال نسيت إسماعيل بن عياش يا بار حديث عن أربع ابن المنذر ابن الأسود ibn Thabit as-Sakuni yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim shi kuma yake daga al-Musayyib ibn Habib ibn Suhayb wanda ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da takwas bayan hijira daga Irbad ibn Sariya muhasib muhasib muhasib ibn Habib wani malami ne Muhammad قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشي إياكم ما جاكم نوم أجركم كيني سلام muhdathatul umur sune tasbiyoyi fa innaha balala sufiyoyi fatan Ana riwaya ita kuma a ainihin wato a shekul albani da yi magana akan shi yake cewa a isa ibn khalid din can isa ibn khalid ibn naka ce ban san shi ba ina tsammanin kuma ba isa ibn khalid al yamani bane saboda haka mata a cikin addu'a ta ne la ayi halin zai kuma dai ban san isa hari ke shida da sauran islamojin ala haddana muhammad ibn auf ala haddana abu yamani ibn ayyash an arqa ibn al-mundir an al-muhasir ibn habib ila yau ne ta ga ibada an tsariya an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi nahwi cikin wancan take wa haddana muhammad ibn auf قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن سابر عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم جده رجع ذلك عن محمد بن عوف الحافظ وان يا رسول الله حديد سبع ان دابين آه، هنا دابين في أسفل سنة الإمام أبو داود شكو بيساكي شادك الحكم ابن نافع البحراني شيني أبو اليماني أبو اليمان مالك سبو يا رسول شكرت سيدة شرمها أيضاً أياش إذا سليمان ابن سليم القاضي أبو سلمة الحمسي إن الحديث شوالنا أسلم الكتب الأحرام رسولك شكرت سيدة أربعين بقر شكو ميشي لغا يحيى ابن سابر شما مطمون آه، آه، أجل البيتين الحمسي شبراي الكارسي الحمسي يا رسول شكرت سيدة شرمها كان الحديث مسلم إلى الكتب الأربعين daga Abdurrahman ibn Amr daga Al-Irbat ibn Sariya ko irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sana Abdurrahim ibn Musayyib al-Ru'ati قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الحباب الانصاري كان في متابعه عينه واتو ثور بن يزيد ودي ما بقيه القرطبي daga Abdurrahman ibn Muqarrib ru'ati daga Isa Yunus ya ce daga Zaid daga Saul ibn Yazid shi kuma daga Khalid ibn Hadan daga Abdullah ibn Amr daga daga ainihin wato Ibn Sariya an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce iyaku ayyukanku ku da satil umul ku guje ma bidiyoyi fa inna kullu katin dalala kowace bid'a da kake ta matsar bid'a ce bid'a ce wannan zancen da muke cikin ana da mai kashi jama'a yana daga cikin jawabin kalin kuma zai samu zai kuma bin asin tarara yana daga cikin kawai da amma a cikin kasu da ke abu wanda yake da cancin rage wannan zance karfi yake akwai wasu bid'a hasana wasu bid'a kaza da sauransu malamai sun gama tantance wannan zance mun karanta shi a cikin a cikin a muka zauna a kan wannan matsala da muka zo a kan soyi a cikin abin nan shirin shi kira a sassan musulmi mun yi magana a kan wannan matsala da cewa wannan bid'a matukar sunan abin bid'a ba wanda yake da yanci hasara shi taujihin da malamai suka irin su suna radam da cewa in shi kaji salaf sun yabo wani abu da sunan bid'a suna nufin bid'a ne lafiya abin na umar yake magana a kan wasu bid'a jihadi wannan abun ba bid'a ba ne kuma ka nasa yi bid'a a shari'a saboda mai saboda ya da asali a addini yana da hadisai da suka tabbatar da shi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kaga ashe ba za a dauke shi akan hujja akan wani abun da kai ba ka da dalili a kai ba ko da kaddara ma daga cikin fararren ne ya zama su sabai su suka yarda shi kuma suka kai a kai shi wani daga baya da yancin shi ya farar da wani abu kuma shi ya yaba abin ko wani malami Kuma ya ce addini kuma shi ba sahabi ba kuma ijma'in wasu mutane wanda ba ta ba wajen tabbatar da addinan daga wani abu ya ba mun da isna da su ba ba dai ba dai da zama da sabai za su yi ma ainihin wato ba wajen tabbatar da addinin shi sai ijma'in kan da suke rayuwa Allah da sana Hussein ibn Hassan قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صوت بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو وهجر بن حجر الخلاعي عن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي يجي يجي كان هو غير ودس shi ma wannan mutaba'a ta sau ibnu yazida da sunan kashin ne kuma malami ne mahaddaci daga cikin malaman suna ya rasu shekara ta ɗari da talatin a sori ta hamsin da ya hijar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana ya sake cewa suna riwaya al-imamu Abu Dawud da ta fita a cikin sunan dinsa Imam Ahmad ibn Hanbal kuma Abu Bakr al-Ajuri cikin shari'a da Ibn Hibban cikin sahih da Ibn Bukhari al-Bukhari a cikin Hibban cikin su ta hanyar muslim حدثنا أبو مسلول قال حدثنا عبد الله بن صالح قال ام معاوية بن صالح عن ضرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن الكرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجيك أبو مسعود شين أحمد بن الفراد ربي كما لما الإمام زوج عبد الله بن صالح abu salih ne da haɗe uh, a al-juhal abu salih ne juhal wanda kaula ne gare su mutumin misra ya ta sun shiga karfinin dai ne mashahuri ce yawan riwaya amma kuma yana da ji yana da ɗaukar gaba shi ke ta bukari ya fitar da wasu hadisi da kare shi a harkar da imamu abu mawuki a ganin tirmidhi da ibn majah malamai suna kin kayan hadisan shi ne ko da matsalolin da samu malami ne cikin manyan malaman suna Allah ya fara mai kama shi kuma shi daga Umra ibn Habib daga Abdurrahman ibn Amr daga Al-Ibad bin Sariya an Annabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu katan kasan wannan wannan ita ma riwaya Ibn Majah ne da Ahmad da Abu Bakr al-Ajuri da Al-Hakim al-Laysaburi rahmatullahi alaihi wa sallam حدثنا هاشم ابن القاسم ابن شيبه قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي جمرة الحمصي عن شعوب العزي عن خالد بن معدان عن زهير بن لطيف عن العبادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبدع wannan kuma riwaya ta hanyar wato Ashim ibn Qasim ibn Shayba al daga isa ibn yunus daga abu jamra al-shamsi zuwa ga ainihin wato sha'ud al-azdi wato sha'ud ibn abdurrahman al-azdi wanda ibn hibana ya ambace shi a cikin al da da cewa ba a amince da wannan amfani. daga khalid ibn ma'adar daga jubayyar ibn kai zuwa ga ibn tasariya Allah ya fara masa wannan riwayar wato ta ba a ce kenan da samra ibn habib zuwa ga ainihin sai abdurrahman ibn amri zuwa ga shi sahabin wato al-ibad ibn sariya ibad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wal idan ku ku kiyaye bid'a ba ku ba bid'a ya ku ji mai kuma da ku mata a kuma kara mata ana hadisi dukkan riwayoyinsa ya zo ne kamar da malai ambata anan dan tahdid dan jan kunne game da guje wa bidiyoyi kamar da muka ambata ba a kasa su zuwa ga kyawawa da muna sai a kasa su zuwa ga bitkoin a cikin addini bidikoyi a cikin mu'amala jari da ke magana akan munin bid'a suna faɗan bid'a ne da munin ta addini kawawa a cikin akida cikin ibada sauran al'amura na neman falala biya a cikin ibada ce a mafi muni amin biya a cikin ibada ce a mafi muni ma'ana ta fi da irin hawarijanci da shi ne a da sabon farko wannan kadariyanci masu kore kaddara da ainihin Allah subhanahu ala. sannan sai kuma bayan su ne jabariya da mutazila da sauran ire-iren su irin ashaka da kuma ɗaya daga cikin muhimman bid'ai a gida na Iran masu cin sabbin da yarda su aka so su kuma su ne Afirka masu cin ahal baiti da yarda su wannan kan su ce wai da cikin kule wato mutum ya kulce ta da su saba wa a Annabi su alaihi salama da sahabbai na aƙida kuma wani ne ya kirkiro ta sannan ya yayata ya yayata ta ya tallata ta ya rawuwa ta har karɓi ta ta zama aƙida ta zama akwai da kubiya da masu ainihin yin addinin addinin su kashin wannan wannan bidiyoyi su ne mafiya muni kuma su ne ba su yi halakar da a lahira haka musulmi ya kiyaye su a cikin kokari ya kai musulmi ko kan su ya cire a a cikin aƙidar da guje wato kudirce wasu munanan aƙidu da wasu ɓatattun ra'ayoyi da maganganu marasa tushe da girma wasu halittu ko ainihin kudurta wasu nassuka ko wasu abari ko karyata wasu nassoshi tabbatattu a sunna na abin da aka kashe da mutsira ko kaita nassoshi da alaka da duniyar aljinu ko nassoshi da ke da alaka da kabari da azabarsa ko ni'imarsa ko karyata ceto da makamantarsu shi ga wani suna cikin abubuwan da ake sauran islama ita ce kullum musulmi a kasu kashe su mummunan kudiri a cikin zuciyarsu kashi farko kenan kashi na biyu wanda ke kira wannan shine bid'o'i a cikin ibadoji wanda waɗancan bid'o'i na aƙida su ne ke haifar da bid'a a cikin ibada babu wani wanda ya kunshi wata aƙida, sai da kuma ta zama musu sanadiyya aikata wani abu a cikin ibada da mu'amala. a khawarija sun kujirta kafin musulmai shi ne suka halarta wa kansu cikin ya yakin musulmai mu'tazila sun kudurci ainihin wato katancin aƙida da ainihin a tabbatar da azabar kabari da kiya tabbatar da ceto ya ka zama ba sa yin waɗannan addu'o'i ba sa mu'amalantar a waɗannan nasoshi yadda ya kamata Hakanan shi'a sun kusurci mummunan aƙida shi'a rawa su ta kusurci mummunan ta katancin addinin sabai za ka suka wa kansu ɗauka addinin zagin sabai cikin mutunci zaka a gida tana da alaƙa da ke samar da a cikin bada sai mutum ya kudurce wata mummunar gida sannan sai kuma ya samu da mummunan ayyuka haka a ta girmama waliyai ta yi ziyara ziyarar kaburbaran su makala hotunan saboda an ba su girma fiye da wanda Allah ya ce a basu gida ta ainihin kudurce samuwarsu cewa suna da ahaliya ta shari'ar da shari'a sun zama a matsayin Allah ke shi ya bata ɗari kusa kowane gari, ko da sufi shekara ɗari kasa a ƙara masa bikirori, duk wanda ya zo a bayan shi ya fi a samu su su suka ƙara mishi ma cikin abin shekara waɗannan bidiyoyi ne a cikin mu'amala da ta shari'a ya yi da su samu bidiyoyi a cikin hankiya a mata mutanewar sannan kuma bidiyoyi suna shukawa ila yau ta hanyar samuwar hadisai wanda ba su yi kuma kuma da yake bayani a kasan a sha akawun da layi daga cikin inda ake samun dukkoli akwai samuwar hadisai masu rauni ya hadisi mai rauni ya bar gari sai ya haifar da bida kuma hadisin shirin salatu ragahi ne ga mutane suke sallah da neman kyan bukatu akwai imamu abu shama da littafin al-za'ifu ala inkari gida wal hawadith asalin littafin ma ya ma yi shi ne don mai da martani ga malaminsa shi ne wani shi na limamu ibn sala a sharzuri ne da tsarin kalmatin abin da makaddin sai ibn salahi na rasu duba girman ma da malamai ibn salahi da na nagarci iliminsa abin da ake bada labarin da cewa Allah ya ba shi bashi gamdakatar wajen fatawa babban malami ne ba shafi masanin hadisi masanin usulul fiqh masanin usulul fiqh sai ya samu kuskure sai ya tashi ya kokarin inganta wannan hadisi mai rauni da biya haka shi ne ɗalibin shi Abu Shama da ta farko shi shi alai kan da wata wani yake yake mishi wannan barkin ɗalibin yake fara cewa wannan littafin ina so in warware wannan malamin mu malamin mu ba na da mai girma mai daraja ina jinin falalarsa amma gaskiya ta bishi haka idan jiyoyi suka yi idan hadisai na masu rauni suka yada cikin mutane sai su yada jiyoyi da mutane abin da ake gani yanzu yanzu mutane a cikin zai gana a cikin sosai na na whatsapp group a san abin shi ba ba san shi Ɗanin da ya kera shi duk Janin da ya fashe shi ba sai su ta wa a ce a yi kaza na kaza a yi kaza ci kaza kaza a karanta addu'a kaza kuma sai shi kai yi waɗannan bidiyoyi da gaba ba su da asali shi ta tun da malamai da su ba su ba ibn zauzi ainihin wato ibn kemiya a cikin harisun kusa a wannan zamani na musu su alƙamar albani su kabun shi shaukani da sauransu da su da su aikin bayyana hadisai masu rauni da yawa da ƙayya waɗanda ba a aiki da su masu zuwa da kalaloli na zuci kamar ya ka sai an kiyaye su kaya da bidiyoyi su ma sannan kuma har ila yau bibiyan al'adu na kare-kare. abin da yake al'adun kafirai ne sai a zo a shigar da shi cikin addinin musulunci ƙarfin tsaya sai an ba shi an musulunci da shi wannan ma yana daga cikin masadir da samar da cikiyoyi a cikin haka dole ne musulunci da kiyaye al'adun kafirai kafiran nan sawa'un kirista ne ko yahudu ko maguzawa ko masu bautar taurari ko masu bautar rana ko waɗanda suka ba da addini kirkinka kowane irin kafiri wajibi ne musulmi ya yi addininsa ya yi ainihin al'adarsa duk wani abu da yake zaman kafin wato abu da an gani a cikin kullarka ko mu'amalarka ko suturarka tsarin bukukuwa tsarin zamantakewa abin da an gani ta ce wannan da gare ne wajibi ne musulmi ya yi shi kuma da cikin kofin gida duk wannan dan mu tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jin kullum a gida shi ya tsara na alkiyama daga cikin a kora da fagen shan ruwan alkausa da shiga ƙarƙashin cutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yan bidiya da sun yi jin wannan jan kuma ya rabe su Allah sai sai ne ce mala'iku za su ga kore su suna cewa wannan watan ko annabi yana cewa a kyale ka al'umma ta ne sai a ce wannan karbu da su Wannan suna da canza maka addini wannan suna da canza kalan addinin ka bayan wata kana yake fasukan fasukan ai mun ne da su magana ta ta baya ta faru da ka yake dan uwa musulmi yana ta da jidiya an jide wuya akan bid'a ba ta farki ce ta tsira ba kadi ya bada maka yake ka bid'a ne ta masoyinka an kira da kake ganin su masoya ne ga al'umma domin in kizala sun shahara wajen kiyya da bid'a da bin da da ita da ke sun kamata ɗan Najeriya bai. idan da kin yanki ba kin kiyala halus sunna tarbiyya dan kaza duk da ake kira su shi ce ne duk wanda yake ya zauna zaman nuna bid'a sona mata asiri da yaye mata hijabi dan a ganta a guje ta babu shakka masoyin ka ya kai musulmi duk magana ta da kuma da yake a kawo ta sannan ka kuje mu bid'a dan ka tsira Allah ya samu dace malam yace A wani babu kenan ya na karanta abu hamdan ya san da kuma da قال حدثنا ابن قال حدثنا معل بن زياد عن معاوية بن حرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإسناد يبعيه كما ودا القبلة ابن تميم الإمام البخاري يا شيخ مرشي منكر الحديث البخاري ما يسمى منكر الحديث شيخ لا يسمى متروكي هكذا الإمام يحيى بن معين yana cewa laisa da shay'in ba a kan riwayar asalin hadisin imamu al-kamarani abin qasim ya ruwaito shi a cikin mu'jizansa al-kabir baya ga shi kuma wasu malamu masu ruwaito shi ta wata fuska daban al-imam al-haythami nuruddin al-haythami bayan da ya kawo wannan hadisi a cikin mawdu a yake cewa رواه الطبراني ma. A cikin dai guda biyu da barani ya kawo a mutum da suna mace shi ma ibn adiyin turkani a cikin alkamil fi ku akwai rizali ya ce game da shi da wuka radun da hadisai tsayi tsayiwa waɗanda ba yi da buka ba an su ba a ba amma ina fatan ya zama ba yi da matsala a sauran magazin kuma duka rubutu ne don haka hadisin ana iya kallonsa a haka shi da wasu hadisai sai ya inganta don haka za ka ga a shekul albani muhammad nasiru din rahmatullahi a cikin sahiha na hadisi na dubu hudu sorry na hadisi na da da da da albani ya inganta wannan hadisi da suke tsoro ya inganta shi a matsayin hasanun fi yana da wasu hadisai da za su kara mashi hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ummati la tanaluhu ma shafa'a nau'i biyu a cikin al'umma wasu mutane guda biyu a cikin al'umma ta mana ba ba fard ba mutane masu irin wannan ɗabi'ar a cikin al'umma ta la tanaluhu ma shafa'a ceto na ba zai same su ko na ceto alamai sai kokarin su ayyana wani ceton akwai ceto dai na farko shi ne wanda kowa ma sai ya ci more shi waɗanda su fara su tuce wannan shi shi ne ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ya roki Allah cewa a zo ma a yi a yi sabon ba Allah ya taurari mutane ba shi ba an je kun Adamu da Nuhu da Musa da Isa kowa a cikin su ya kasa kowa a cikin su ya ce a je ku ɗaya har ainihin wato a gane cewa gumbin sallallahu alaihi wasallam da a zo shi kuma ce ana laha ana laha wannan shine makaman mahmuda da ko wannan ce dan hatta kafirai su wuriyarsa domin ba bai kula masu mutane ma zunubi cikin a mutanen da suke wato kuminai a cikin kuma su da ijaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka tuba wannan bane ke ya ƙara ɗauko ce to na biyu yace a shafa'atu a a bi man nari wanda bayan an ba manzo Allah san su dama cewa to ya tafi za a zo a yi sako za a yi za a yi yanzu kuma ya ce ya zaɓi in al'umma sai ya ware dubu saba'in ita a cikin a cikin wa'in amal ibn za a ninka mai dubu saba'in ɗin nan su dubu kuma sha biyu su waɗannan an sa ta mai ware su da sanna babu sakamako Allah ta ba su shin za su shiga cikin wannan ceton zuwa ba su shiga cikin wannan ba wannan shi ne in ka na biya ce ba na cikin ceto ba wannan yake kyara Cetan da babu sakamako babu ukuba babu hisabi kuma za a ce kai ku wuce ku wuce ku wuce Allah ta samu cikin su duk da kaza na ya ce wa na biya cikin ceto musulmi to ana da kwan a cikin akwai shi cikin annabi na daga baya wanda muslim ya ruwaito cewa a kan sallallahu alaihi wasallama zai rusa Allah bayan ma an kai tafi an watse kaf a filin alkiyama kowa ya san matsayin shi sai sallallahu zai zama hankalin shi bari kwanta ba zai tafi kawo an zo mutane sai ta yawa malam sai kawo na da cewa a can gaba kan ciki sai ta duk bayani akan su a wannan ce can to wanda duk yake da imani ko da gurbanin kwayar komayya da ke cikin ya ka haɗarin da waɗannan suke shi ne ba za su sa aljanna a karan farko ba su waye su sultanun mashumun zalimun shugaba mashumun maha'inci macuci zalimun wanda yake mu kuma shugaba wanda bai da tausayi bai da imani bai da kyautayi baya wa mutane adalci shi shugaban da yake shugabanci yake irin wannan da baya su wannan har da ce to da gwamna yake ko shugaban eh ana yi da su kai ma ana yi da kai kuma shugaban a gidanka ba kwamitin masallaci ko na marayu ko na karban fatu ko an baka ciyaman ɗin ɗan ɗan bigilante ko an baka shugaban kasashen tafiya kila ce ko ne shugaban ɗan ɗan ɗan bisunan su yake kina kai a jamshan kuma kuma shugaba ne ka cuce su ka zalunce su ka ci haƙƙin su ka shiga cikin wannan amma dai shugabanni na am sun fi kofi kuma hadari a musamman kuma saboda su suna da ra'aya da yawa suna da subject da yawa Allah ka kuma sabon da Kaduna gwamnan Anambra an ba ka kuma Kuma ne da waye an ba ka sai kansala an ba ka kantama local government mutane da ke karkashin ka dubbai wani dubban ɗaruruwa wani miliyoyi kuma su sa da haƙƙi a kanka kuma wannan bala'i ne zama shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutane su shugabanci amma ranar alkiyama zai zama musu dama. kaga da bambanci da kake kake da yan kasa guda arba'in a kai da shi kuma su a jamshan ɗin kowa ka san shi ya san ta kai ke hakkin su babu wahala sosai ya bambanta faransa da makaranta wanda yake da malamai guda talatin da ɗalibai guda ɗari uku da hamsin ya san yawan kayan shi da rijistar su kowa ta baya da su ɗin mu'amala yana da sauƙi a abinan HOD wanda yake da sa guda arba'in da ɗalibai da amma ba jama'a kiyaman sun tsarkata wannan bayani sun mamaki kuma saboda alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ɗan adam suke gogoriyo wajen neman wannan abu za ka ce an kaɗa kararrawa lokacin zaɓen suna yayi wata jiha sai a tsaye ta karawa don su ce an dinga tacewa ke nan jam'iyya kaza jam'iyya kaza ta yi firamare wani a yi da kyau wani ma babu kyau wani a yi kada wani ya janye wani a yi takarar shi wani a jiya shi kuɗaɗen da ya yi abin nan ya kashe wani a mushin kuru ana kura ɗaya mutu ana yi sallahu musta to mutum ɗaya ke wa galin su da mai zaƙewa a ji ɗan zaɓin kuɗaɗe shi ne yin bida ya tsara akan kan abin da ya fi shi amma da ce musabi ne mai da shi wajibi abin da aka ce abu a hankali ya kiri a hankali Na bin kan addini shi ma wannan matsalar da yake cikinta irin ta tsaya da matsalar da shi ba a zalim ya ciki ashhadu alaihim wa barakum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba turana alkiyama shi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da against ya ce waɗannan ba cikin kudurar cuta ka yi fara minu wanda ya ce sa ni ba su kago a ce manzala ta islam wanda shi kaɗai ke ta alfarma a lahira ta ce kanka ko alfarmar da zai sa a cece ka a cikin tsaron kashi ko a nan duniya ne a cikin tsaron kashi ya kashi kawo da tsara a lahira Allah shi kyau da haka wannan yana nuni zuwa ga lallai mutane su kuɗe ma bidi'a gujewa ta kamar yadda za ka guje ma kuturu ka guje wa korona, ko ka guje wa makamantar ka guje don kada shafa maka kashin kaji don kada ka ainihin taɓe a ranar kiyawa sannan ka guje ma zalunci a matsayin kamar shugaba ka guje wa ha'intar mabiyanka ka guje ma sabon kai na addini a bisa doka ta Allah ko bisa tsarin shari'a za mu saurara na saboda kudin lokaci ya Allah ya mu darasi ya gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum